don saboda ci gaban wasan kwallon kafa a bangaren mata tun ya kamata a soma shi tun kana karami na je amurka inda na samu horo kan jagorancin diya mata musamman ma a bangaren wasannin motsa jiki yadda ake girka kamfani da na dawo sai na rinka ba mutane horo kan tafiyar da kamfani a bangaren wasannin motsa jiki da kuma jagoranci ko kuna farin ciki bisa ga duk abubuwan da kuke yi gaskiya ina jin daɗin abun da nake yi tunda na taɓa yin wasan kwallon kafa na san abun da ke ciki musamman ma a bangaren 'yan mata sai ka rihe kunnuwanka bisa zantuntukan mutane da kuma 'yan uwa ga kuma bangaren addinin islama da ke nuna cewar wasan kwallon kafa ba na mata ba ne mutane na ganin cewa maza ya kamata su yi wannan ba mata ba da na daina sai na rungumi fannin masu koyarwa bayan na samu horo sai na soma koyar ma 'yan mata ganin cewa na jima ciki kuma na san abin da ke nan. A nan kun taɓo magana nauyin addini da nauyin al'umma ko kun yi fama da hakan? Ƙwarai ko na taɓa haɗuwa da irin wannan matsalar tunda na soma wasan ƙwallon ƙafa ne tun ina karma. A lokacin nan 'yan mata ba su buga ƙwallo, ta har da 'yan samari ne nake buga ƙwallon. sai mutane su rinka nuna ne suna ce ma mahaifiyata me yasa take bari na ina buga kwallo tare da 'yan samari sai ta rinka yi mini hoda har ma kayan kwallo na take zuwa tana ɗaukewa tana ɓoyewa sai na siyo su ina jinjina ma babana saboda shi ne ya kama mini yana ɗaya daga cikin manyan masu kula da wasannin motsa jiki ya san ma'anar shi ko lokacin da za mu je wasa wani waje uwata ba ta bari na amma shi ke bani kwarin gwiwa menene burin ki game da kwallon kafar mata ina da tsare-tsare da yawa da nake son na yi alhamdulillahi yanzu muna da rukuni na 'yan wasa mata na kwallon kafa muna da 'yan ƙasa da shekaru sha-bakwai da masu shekaru 20 da kuma manyansu. su abin da ya rage kawai ya ne kamata a yi don 'yan mata su mai da hankali sosai kan wasan kwallon kafa mu samu ƙwararrun 'yan wasa masu buga kwallo.